Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله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 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya sai a fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin daga watan satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan safar na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da arba'in da ɗaya da suka gabata rana irin ta yau wata hudu ga watan satumba na shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da biyu miladiya thomas edison wani injiniya ɗan ƙasar amurka ya ƙirƙiro injin ba da wutar lantarki na farko a duniya an haife shi a ranar goma ɗaya ga watan fabrairu na shekara ta 1847 a birnin milan na jihar ohio a ƙasar amurka a cikin binciken da ya gudanar ya gano yadda za a ƙera injin ba da wutar lantarki sannan kuma ya kirkiri wani injin na ba da wutar lantarki ɗin na farko a shekara ta 1878 da wannan injin ɗin ne yake rarraba wutar lantarki a wasu yankuna na birnin new york bayan haka kuma edison ne ya kirkiro kwallon lantarki a shekara ta 1879 edison ya mutu a ranar 18 ga watan oktoban shekara ta 1931 yana da shekaru 84 a duniya da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 42 suka gabata a rana irin ta yau ayatollah ali kudusi babban mai gabatar da ƙara na jamhuriyar musulunci ta iran ya shahada sanadiyar tashin wani bam wanda makiya tsarin musulunci a kasar iran din suka tayar a birnin tehran kudusi ya yi karatun addini a gaban manyan malamai na zamaninsa a birnin kom wanda suka hada da margayi imam kumeni kuma aitullah burjardi da dai sauran manyan malamai sannan kuma sanadiyar gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha sau da dama an sha kama shi ana ɗaure shi a gidan kaso bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran din jagoran juyin juhalin ya naɗa shi a matsayin babban mai gabatar da kara na jamhuriyar musulunci a iran amma a rana irin ta yau makiya tsarin musulunci a kasar sa kashe shi ta hanyar tayar da bom inda ya shahada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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu shugaba ibrahim ra'isi na kasar iran ya ce mutunta 'yancin kasa na daga cikin muhimman al'amura wajen yakar ayyukan ta'addanci kasar faransa ta ce dakarun wagner na kasar rasha suna karfafa gwamnatin sojojin Nijar. gwamnatin hamdu kasar isra'ila ta buƙaci a mai da 'yan gudun hijiran eritrea wanda suke cikin ƙasar zuwa ƙasar su yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran sani ibrahim ra'isi ya bayyana cewa mutunta diyauci na kowace ƙasa a duniya yana daga cikin muhimman al'amura wajen yakar ayyukan ta'addanci tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya lahadi a lokacin da yake ganawa da ministan harkokin wajen ƙasar turkiyya hakan fidan wanda yake ziyara aiki a nan birnin tehran shugaban yana magana ne dangane da yadda ƙasar turkiya take mamaye da wasu yankuna na ƙasar syria tun shekara ta 2019 amma kuma tana cewa ta shiga ƙasar syria ne don yakar ayyukan ta'addanci wa'anda 'yan kabilar kurdawa na kasar syria suke yi a kasar turkiya ko kuma dai suna taimakawa kungiyar 'yan ta'adda ta kurdawan pkk ta kai hare-hare cikin kasar turkiya kasar iran da rasha na daga cikin kasashe da suke kokarin ganin kasashen turkiya da syria sun fara tattaunawa kai tsaye tsakaninsu don warware matsalolin mamayar da turkiya take wa wani bangare na kasar syria ministan harkokin wajen kasar faransa katrina coluna ta ce dakarun wagner na kasar rasha suna karfafa sojojin jamhuriyar niger wanda suka kwace iko daga hannun shugaba bazu muhammad a cikin watan da ya gabata tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto ministan tana faɗar haka a lokacin da take hira da jaridar lemon ta kasar faransa a jiya lahadi ta kuma kara da cewa gwamnatin kasar faransa ba za ta kira jakadanta da ke birnin niami ya koma gida ba saboda gwamnatin faransa ba ta yadda da halaccin gwamnatin sojojin kasar ba kafin haka dai a ranar juma'a da ta gabata ce majalisar sojojin jamhuriyar niger karkashin jagorancin abdulrahman tiyani ta buƙaci jakadan kasar faransa a birnin niamey sylvain ate da ya bar kasar cikin sa'o'i 48 saboda yaƙi ya ansa gayyatar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi masa kuma tuni da gwamnatin niger ta ce ta ɓata takardu izinin zaman jakadan da iyalansa a cikin niger sannan daga yanzu kuma ba ta ɗaukarsa a matsayin jami'in diplomasiyya gwamnatin ƙasar faransa dai tana ganin rasha na daga cikin ƙasashen da suke tallafawa gwamnatin sojojin ta niger masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran mutane hudu daga cikin bakwai wa'anda 'yan bindiga suka kashe a wani masallaci a ranar juma da ta gabata a jihar kaduna sun bar yara 61 wakilin jaridar daily trust ta nigeria wanda ya tattaki zuwa garin da abin ya faru ya bayyana cewa 'yan bindiga haye akan babura sun farwa mutanen ƙauyen wanda suka kammala sallar isha'i a lokacin inda suka kashe mutane bakwai daga cikinsu sannan suka bace labarin ya kara da cewa yawo ibrahim wanda yake da 'ya'ya ashirin da mata biyu yana daga cikin wanda 'yan bindigan suka kashe sannan wani jami'in jtf jami'an tsaro masu sa kai a ƙauyen malam isaku ya rasa ransa a wannan harin kuma mai yiwuwa shine 'yan bindigan suke son kashewa tun farko kuma ya mutu ya bar ‘ya'ya goma sha bakwai da mata uku sai kuma inusa Nuhu wanda ya bar yara goma sha hudu da mata biyu sannan Malam Adamu Gida Mai Dara ya bar ‘ya'ya goma. Malam Dan Asabe wanda ya yi magana da wakilin jaridar Daily Trust ya bayyana cewa a cikin mutane bakwai wa'anda 'yan bindigan suka kashe mutum ɗaya ne kawai bai da aure. sannan ko shi ma yana shirin aure ne kafin al'amarin ya auku ya kammala da cewa iyalan wa'annan mamatan suna buƙatar taimakon gaggawa saboda matsalolin da suka fada ciki firaministan hamci kasar isra'ila benjamin netanyahu ya ba da umarnin a maida wa'anda ya kira 'yan gudun hijiran eritrea da suka shiga rigima da jami'an tsaro a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a birnin tel aviv babban birnin haramtaccen kasar shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakaltar firaministan yana faɗar haka a taron gaggawa da ya kira bayan rigimar kuma mataki na farko da ya ɗauka shine korar wa'annan yahudawa baƙaƙen fata daga ƙasar a shekaran jiya asabar ce wasu yahudawa 'yan gudun hijira daga ƙasar eritrea kuma masu goyon bayan gwamnatin ƙasar suka tada hankali a birnin tel aviv babban birnin hamci kasar isra'ila wanda ya kai ga jami'an tsaro suka shiga tsakani kuma ya kai ga raunata da dama daga cikinsu 'yan kasar eritrea ne suka fi yawa daga cikin baƙaƙen yahudawa da suke zaune a cikin harfin kasar isra'ila amma gwamnatin yahudawan ta amince da wasu daga cikinsu ne kawai a matsayin 'yan gudun hijira sauran kuma tana ɗaukan su a matsayin masu neman abinci masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. to madalla yanzu ga shirin nan na labarun wasanni labaran wasannin mako matasa sanar masu shawar wasanni motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin labaran wasanni wanda a cikin samai kawo muku mai labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar afirka nahiyar asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu sun ce da mu kuma zaɓin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma shiga cikin kwarai shirin inda zan fara nahiyar afirka shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka dr patrick matsefe ya da sakon ta'aziyya ga iyalan abokai da hukumar kwallon kafa kasar mali na da tsohon fitan gwarzon shekara na kasar mali salif kaita salif kaita shine dan wasan kwallon kafa na farko da ya karɓi lambar yabo ta mawa na gwarzon dan kwallo a shekara ta 1970 salif kaita ya kasance wani bangare a tawagar kwallon kafa ta kasar mali wadda ta zo a matsayin ta biyu a gasar tawagar kwallon kwando ta kasar sudan ta kudu bright stars ta samu nasara a nayankar tikitin shiga wasannin olympics da za a yi a shekara ta 2024 a birnin paris na kasar faransa wannan yana zuwa ne bayan da tawagar kwallon kwando ta kasar sudan ta kudu ta yi nasarar kan takwata ta kasar angola wasan da suka buga na cin kofin duniya da aka yi a shekara ta 2023 da ta samu gagarumar nasara mai cika da tarihi kasar rwanda ta sanar da cewa ta rattaba hannu kan yarjejeniyar yin aiki tare na tsawon shekaru biyar da kungiyar kwallon kafa ta bayan munich ta kasar jamus don bunƙasa harkar yawon shakatawa a gabashin afirka da kafa makarantar koyar da wasan kwallon kafa a kasar ministan wasanni na rwanda arore mimos a cikin sanarwar ya nuna cewa muna farin cikin kasancewa tare da fc bayern don tallafawa a ci gaban kwallon kafa ga yara maza da mata a Rwanda. Muna sa ran samar da makarantar FC Bayan Academic inda ƙwararru masu horar da su za su iya ba da iliminsu game da wasa tare da masu horar da 'yan wasa. to yanzu kuma ya da zango a yankin asiya inda za mu leƙa ƙasar iran kuma za ku cewa hamid haddadi ya sanar da yin ritaya daga tawagar ƙwallon kwando ta ƙasar iran jimka kaɗan bayan da tawagar ƙwallon kwando ta sha kashi a gasashen kofin ƙwallon kwando ta asiya da aka buga inda aka tashi wasan ci 73 da 81 a birnin jakarta tobe wasan gina jiki a ta amir kabir ta samu lambobin yabo guda tara a gasar da aka yi a kasar rumaniya inda suka hada da zinariya uku azurfa biyar sai kuma gulla guda daya haka zalika sa'id zare daga iran ya zo na biyu kuma ya samu kyautar kudi har euro dubu guda bayan kuma wasu kyautuka da ya samu iraniya sun yi nasarar lashe kambu a karo na uku a jere a karshen gasar wasannin motsa jiki da aka yi a otal ɗin his da ke sarajevo babban birnin kasar bosnia ranar alhamis ta gabata an sanar da dilfur safariyan a matsayin koce da ta fi a gasar sai kuma kasar koriya ta gudu. ta wata biyu a da zinariya biyu da kuma azurfa guda biyu gasar ta kwando din ta kunshi maza da mata da kasashen australia azerbaijan china tafai ecuador faransa jamus girka iran italiya kazakhstan mexico korea ta gudu spaniya turkiya ukraine amurka da kuma kasar uzbekistan idan ba ta game da yadda gasar premier league ta kai nan kasar iran ko za ku ciwo a mako na biyar da aka shiga za a buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta fesfoliza istiklal sai kuma shams azar kazvin da nasarji mazandaran yayin da malaban ta buga da faikan sai kuma abadan ta kai rayin trakto sai kuma istiklal kuzistan ta buga da zubahan yayin da sa'ati nafti abadan ta buga da gargar sirjan sai kuma misar canjani da aluminium arak sai kuma irin sajjani da aluminium arak sai kuma sifahan da kuma fulad don kuma ya da zango a nahiyar turai inda ku cewa arsenal ta ci manchester united ci uku daya wasan mako na hudu na premier league da suka buga a emirates a jiya lahadi a minti na 27 da fara leda marcus rashford ya ci wa united kwallo ya zama na biyu united ya zama na biyu a united da ya ci arsenal a wasa uku a jere bayan bajintar robin van price tsakanin shekara 2012 zuwa 2013 minti daya tsakanin martin odegaard ya farke kuma dab da tashi wasan likra ya kara na biyu sannan jebrel jesus ku ya ci ta uku da wannan sakamakon ne arsenal take da maki goma ta ci wasa uku ta canjira daya shine wanda ta yi da fulham inda aka tashi wasan biyu da biyu liverpool ta doke aston villa da ci uku da babu a mako na hudu a gasar premier league da suka kara a ranar lahadi a jiya kenan a anfield sabon dan kwallon da liverpool ta dauka dominic shine ya fara ci mata kwallo a minti da uku da fara leda sannan mati cash na firimiya shi ma ya ci gida liverpool ta kara ta uku a hannun muhammad salah bayan da suka koma zagaye na biyu a karawar sala ya zama na farko da ya ci kwallo ko ya bara aka zura a raga a wasa goma a jere liverpool ta kamincewa da tayin fan miliyan 150 daga kungiyar al-ittihad ta saudi pro league kan dan wasanta na gaba Muhammad Salah. Liverpool ta dage cewa dan wasanta na Masar ba na siyarwa ba ne kuma ba za ta motsa wannan matsayar ba. Salah wanda ya koma Aris daga kungiyar Roma ta Italiya a shekara ta 2017 ya tafi hannu kan sabon kwantaragi na shekaru uku a bazarar da ta gabata. Lionel Messi ya zara kwallo a raga yayin da Inter Miami ta tashi babu wanda ya ci wani. Cristiano Ronaldo ya zura kwallo ta 850 a tarihin kwallonsa yayin da Al Nassr ta lasa Al Hazim da ci biyar da ɗaya a gasar Saudiya Pro League a asabar da ta gabata. ronaldo mai shekaru 38 ya wallafa a shafinsa na yanar gizo cewa duk da ya ci kwallo 50 har yanzu yana kan kidayawa ta masu da dafin daɗi karewa ganin lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jikin janar zamu shirin a nan sai a tarbiyyar wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka lafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake shaku zama lafiya a tarbiyyar mu a shirin mu na gaba don jin mu ɗauke da wasu haɗin shi amma kafin na muna gaitar ko shafin na gizo to www.hostv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahi rahmani rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da waraka da kuma sake sawa mu a cikin mu na kide kiɗen iraniyawa shirin wanda shin same ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban a nan kasar iran to da yake muna cikin ranakun ashura ne na shahadar imam hussein alaihi salam daga ɗaya ga wata zuwa goma ga watan almuharram za mu ci ka muku kiɗe-kiɗe da waƙoƙi da aka yi na juyayi na tunawa da ranar shahadar imam hussein alaihi salam da fatan masu ya tare da mu kuma za su jaɗin shirin bari mu koma gefe ana ku da majid interaction domin jin irin waka da ta mana ta yin zagayowar ranar shahadar imam hussein bin ali alaihi salam ai saurari lafiya Thank you. شمیست که جانم همه پروانگیست هر کجا میگذرم جله مزدانه اوست ما ندانیم چه سریست که در خانه اوست این حسین کیست این حسین کیست این حسین کیست این دل هر که است کشته عشق حسین از همه که است کشته عشق حسین از همه کس زنده تر است این حسن کیست این حسن کیست این حسن کیست این حسن کیست madala da majid tarakshun a cikin wannan waka da gabata ta juyayi ta tunawa ranar zagayowar shahadar imam hussein jika manzan allah tsaya da amincin allah su tabbata gare shi da alayensa tsakaka da mata sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka ana iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. ادعا نمی کنم که عاشق تو هم من کجا و عاشقان پاک تو حسین با سر آمدم که مشق بندگی کنم سر نهادم اگر به خاک تو حسین ادعا نمی کنم که عاشق تو هم زندگی کنم سر نهادم اگر به خاک تو حسین ای تمام هستیم فدای نام تو هر سهر من و منو سلام تو من کیم که لایق دعای تو شوم قابلم بدان که خاک پای تو شوم از همان نفس که نام تو شنیده از هر چه جز غم تو دل بریده گریه بر تو آب روی چشمهای من اشک روزت وضوی چشمهای من to da haka muka ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai wankwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu.